don haka da suka tsaya sai suka ce wannan kyallon guda biyu ɗai ya fi ɗai girma su bai kamata ba mu ba hanza babba mu barwa ansari da karami allahu akbar kun san abin da suka yi na kuma sai aka yi ƙuri'a a tsakani sai aka rubuta babban kyalle da ƙaramin kyalle kun gane sai aka ce a ɗoka ma hamza in an ɗauko mai ƙaramin ƙaramin za a sa tsabagen imani fakaffanna kullum wahidin minhuma bi thawbin ladhi lahu da suka tashi yanda ƙuri'an ta fito haka kowanne aka bashi abin da ya cancanta ƙaramin kyalle ne ya cancanta da hanza da aka ɗoka to shi aka samu sa. babban kyallan ne ya cancanci da shi da aka ɗauko shi aka samu sa haka su kai kuna ganewa wa kana hamzatu rajulan tuwalan hamza kuma mutum ne dugu isasshe kuna ganewa sadauki ne mun gani a baya radiyallahu an fa iza satara thawbu ra'sahu badat rijlah idan aka kyallan da aka bashi in an janyo aka rufe kai sai kafafuwa su fito ba samu ba in an ka sha aka rufe kafa kai sai ya bayyana a gaban manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallam. wa iza satara rijlaihi in an rufe kafafuwa ba badara asu sai kai ya fito bai samu ba faqala alaihi salatu wassalam karshen magana kenan ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya ga suna ta yi an rasa inda za a yi sai ce gattura asahu bithau ku rufe kansa daga sama da tufafi. a fara rufe kewa daga kai a taho inda bai samu ba a wurin kafa Waje ji ala ba a domin warƙi shajar aje a nemo ganyen bishiya a rufe kafafuwa inda bai samu kuna gane ba ce a ciro na wancan a mai. don haka ashe likafani in ya yi karanci ya kamata a fara rufe ke sama ko da kafafu sun bayyana to sai a samu ko da me ganye ko wani karakara sai a rufe kun fahimta wala tas'al an husinin rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ammi kai an ce fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka binciki damuwar da yake ci da bakin ciki mu taba shiga damuwa ba irin wannan rana fa akan wa akan amminsa hamza yana ji da hamza sosai kamar yadda allah yake ji da wa da hamza faqad nazara alaihi salatu wassalam ila mashhadin lam yara auja aminu. an ce mawan bai taba ganin abun da ya taba masa zuciya ya ji zafin shi irin kisan da aka yi ranar uhudu ba musamman ma akan hamza kun san abin da ya faru wannan kuma ya nuna dan bai taba irin fushin da ya ba a ranar faƙala sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahmatullahi alaik ya kalli hamza ya ce Allah ya ƙara ma rahama babana lakadukunta kunta sulallin rahim kowa ya shaida kai mutum ne mai sadar da zumunta in ji manzon Allah kan gawar hamza yake faɗin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin hamza mutum ne mai yawan sadar da zumunci ko kai a cikin danginku za ka ji ana cewa wane yana sadar da zumunci me yasa kai ba a ce kai ba ido ba mudu ba amma ya san kima kana ji a cikin danginku a cikin familinku za ka ji ana cewa kan wane akwai sadar da zumunci kai ya ba a ce kai ba kun gane kuwa wannan kalmar da ka ji ana faɗa haka zai tafi zumunta arziki ce take bayarwa a duniya kuma sannan aljanna direct kun fahimta kana ɗaya daga cikin wanda suke sadar da zumunci fa'ulan lil khairat manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Hamza duk wasu kafafe da hanyoyi da kofofi na alkhairi aikin ka ne aikata su ta inda ake ganin wata kofa ta alkhairi to Hamza ya aikata ta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da uba ne a gurinsa ya kai matsayin uba ɗin amma wallahi nan ne aka gane bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi la'umathilan na bi saba'ina minhum in zafirtu bihim ya ce na rantse da Allah yanda suka yi hamza musula suka fasa cikinsa ya ce duk ranar da muka fito muka gwamza yaƙi in na ci nasara akan kafirai sai na yi wa mutum saba'in musula akan hamza guda ɗaya kun ji abin da Allah ya ce eh? me ya ce ya rantse ya ce sallallahu alaihi wasallam ya rantse da Allah in dai suka ƙara haɗuwa da kafirai har Allah ya ba su nasara suka ci nasara a kansu to sai ya yi musu musula ya yi yanke musu kunne da hantuna ya fasa cikunansu an ciro hanjinsu an watsar ya ce kan hamza sai ya yi mutum saba'in sannan ne zai huce in ba bayan mutum saba'in ba haka ba zai huce ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gama rantsuwa nan take fanazala alaihi jibrilu sai ga mala'ika jibrilu da gaggawa daga wurin Allah a fadar Allah Allah ya turo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla an yabraha makanahu kafin sallallahu alaihi wasallam ya matsa daga wurin da ya rantsuwar Allah ya turo masa da mala'ika jibrilu bi qaulihi jalla wa azza da fadin sa madaukakin sarki ga ta can aya a cikin suratul nahl mai rakami namba ta 126 Allah ta'ala ya ce wa in aqabtu fa uqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa Allah ta'ala yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalle kam abunda da aka yi maka an bata bare lalle kana cikin fushi amma wa in aqabtum idan aka cutar da ku aka musguna muku fa'aqibu gubi misali ma tun bihi to in za ku rama ku rama irin yadda aka yi mu kiran musulunci ya yadda in an kai maka mugunta ba ka iya yafewa in an cije ka kai maka cije kar an cije ka kai cizo tare da wa tare da naushi ya yi? ba <laughs> don haka Allah ta'ala yana lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda aka yi muku in za ku rama to ku rama ku tarkocin yanda aka yi muku ku ji wani abu sai Allah ta'ala ya ce kenan in an rama irin yanda aka yi din nan eh ma ukitum bi babu laifi in sun yi haka ko sai Allah ya ƙara biyo da wani abu sai ya ce wala in sabartum amma da ma za ku yi hakuri ku yafi lahu khairul lisabirina da yafi alkhairi ga waɗanda suka yafi wanne za ka zaɓa wanne mutum zai zaɓa kaɗan rama ɗan kaɗan ko? sa Allah ta'ala ya ce don haka wala in sabartum idan kuka yi haƙuri lahu khairul lissabirina haƙurin yafi daraja a gurin Allah in ka rama iya inda aka yi maka ba kai laifi ba a gurin Allah to to yanzu wannan aya ta sauka kuma kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dabi'u masu kyau wanne zai doka hakurin ne kowa haka bane wani balarabin ƙauye ya taba zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga su Umar zaune zaki Umar ko wanda ke musulmi ma tsoron shi suke ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rataye da dan burgo haka irin yadda laraba ke sai kama shi sai shaki ah sahabbai suka zaburo kan shi manzo Allah ya ci kyale shi ban ya shaƙe manzo wasallam sai da wannan abun mayafin kasan balarabe ne fari kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam sai da jini ga alamun jini ya kwanta manzo wasallam kuma ya ce a kyale shi ka a taba shi sai shaƙi sai ya ce wa Musulma wannan dukiyar na baitul mali raƙumman nan ya ce tun da ba naka ne ba na mahaifiyarka ba ka sa a kwasa a bani har sai wa sulama ya ce masa to yanzu na ji za a baka dukiya bayan ya ce to amma ka sake ni bayan ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Musulma ya ce to ni kuma shaƙi wanda kai mun fa in dukiyar ba ta ba bace ni kuma shaƙi wanda kai mun fa sai ce a ah, to kai ayan ce mai haƙuri ne ai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yafi ma a bashi kuma raƙuma a ɗibi kaza da kaza a bashi sai da ya tafi sai ya dawo sai ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ma raƙuma da na zo na karɓa na zo na gwada na ji an ce annabin ƙarshen zamani kake kai mai haƙuri ne shi ke shiga musulunci kuna ganewa mu muku rashin sa'a aka yi ma wani abu kake kallo sai mutum ya ce da ni yake <laughs> kuma aka wani wannan kallon da kaga yana yi da ni yake Allah ya rufa mana asiri don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi shine yayi hakuri sai ya yafe tunda Allah ya ce a yafe ayi hakuri baka ga a cikin su wa'annan da yake cewa zai ɗauki mataki ba a ciki hindu ta dawo ba a ciki abu sufiyanu ba ba a ciki bane aka samu suwa su dan abu jahal waye ikrama kuna ganewa <laughs> nan duk manyan gwaraza ne shi kan shi ma wahashi dan aljanna firdausi ne dukkan su ne mutanen da gashi ana wa ana faɗa eh da ma shi ya kisa wahashi eh shi ne wahashi shi da kanshi shi ma dan aljanna firdausi kun gane lalle wala in sabartum me na huwa khairul lisabiri ashe lalle hakurin yawa hakurin yafi tunda kana jin yadda suka fito suka yi aiki har sai da aka waye gari bayan fitinar ma da aka samu a musulunci wanda aka yi amfani da su wurin kare ta su nan gurazan da kaji ana faɗa ne su ainihin eh, eh, eh, ikramatu bin abi jahal kun gane wala in sabartum lahu khairul lisabiri don haka manzon sallama ya hakuri amma akwai wani abu ɗaya da ya faru cikin wannan abin da ya faru kwakwalanku ne za ku iya ganowa a ciki akwai wani abu da ya faru an yanzu ya haƙura shi kenan ko na abu ɗai da ya yi rantsuwar da ya yi ya riga ya rantsi ya yi to ya za a yi kafara zai yi sallallahu alaihi kafara ta kama saboda ya rantsi kuma allah ta'ala ya ce a'a a bari kuma ya ce ya bari to in ya bari shikenan a'a rantsuwar tana nan sai an yi kafararta saboda haka fa kaffara rasulu sallallahu alaihi wasallam an yamini maki tsira da minci Allah subhanahu tabbata a gare sai yi kafarar rantsuwarsa wa amsaka an zalika ya kame daga cewa zai kashe mutum 70 akan hamza to rantsuwa kuma in mutum yayi ta Allah ta'ala ya ambata munawa a qur'ani cewa fa kafaratuhu ne it'amu asharata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba sai Allah ta'ala ya ce faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam zalika kaffaratu aymanukum idha halaftum wafazu aymanakum Allah ta'ala ya ce in ɗayan ku yayi rantsuwa ya rantse ba zai yi kaza ba to ya kalli wannan abun idan alkhairi ne wannan abun alkhairi ne aikata wannan abun to ya aikata abun ya kafara kun gane in ya rantse kan abu kuma wannan abun alkhairi ne ce ya rantse ba zai kara shiga gidan wane ba to ai wannan yanke zumunci ne ko ba haka ba da yan uwantaka ta musulunci shikenan sai ya kafara ya ci gaba da shiga gidan wane ya rantse ba zai kara yi wane magana ba to shikenan sai ya kafara yawa ya ci gaba da yi mai magana kun gane don haka yanda ake kafara in mutum ya rantse ita amu ta masakin mutum zai ciyar da miskini talaka guda goma shine matakin farko ba a jumping aje ga azumi yasa malamai suka ce yanda jerin ya zo a aya haka ake bi in ka tsallake kana da ikon ka ciyar ka tsallake ka tafi azumi ka fara ka batai ba kun gane dan Allah cewa sai in baka samu wannan bane ake azumi mu yanzu mutum na rantsuwa sai a ce azumi ya kama ka <laughs> ko ba haka bane da haka ciyarwa za ka ciyar da mutane goma su ci abinci su ƙoshi su sha ruwa amma allah ya gaya muna irin ba za a zo a ce saboda karin tseto sai an je eh, eh, yahuza suya an je wane ne wane ne can za a yi a'a allah ya ce min ausati matut imuna haliku. irin yadda kake tsakatsakin yadda kake ciyar da iyalinka akwai tsakatsakin ciyar da iyalinka wata ranar akan a iyalinka wata ranar akan ci daɗi sosai ko ba haka ba wani karin kuma abun kasa kasa sosai to wanda aka fi a gidan to iri ne zaka ciyar da wanda zaka ciyar na talakawa in rantsuwa tawa ta kama ka ba kokon da kake yi kai ma ba kullum ake yin shi ba sannan ba kasa kasa ba wanda wata ranar ne yake zuwa tsaka tsakin da aka saba yi shi za a yi don haka